Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Ni lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa assalamu alaikum tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya jummai ali da nazir ahmed hausawa tare da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin A cikin wannan shirin za ku ji cewa dillalan taki sun yi zanga-zangar neman a biya su kuɗin takin da suka bai wa manoma. Za ku ji kuma irin ƙalubalen da 'yan jarida mata suke fuskanta. Kuma da yake yau rana ce ta 'yancin 'yan jarida muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarwarinku akan irin ƙalubalen da kuke ganin ɗan jarida yana fuskanta wajen gudanar da ayyukansa. sauraro, Assalamu alaikum. A lokacin ganawar da suka yi a yau Laraba a fadar White House, shugaba Donald Trump na Amurka da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas sun yi alkawarin yin ƙoƙarin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Trump ya ce, dole ne Falasɗinawa da Isra'ilawa su yi aiki tare domin cimma yarjejeniyar. Ya ƙara da cewa, zan so in zama mai shiga tsakani ko kuma mai ƙoƙarin ganin an sasanta ko kuma wanda zai sa ido daga gefe, kuma za mu gama wannan aiki. yayin da ya tsaya tare da shugaba Trump a cikin ɗakin Roosevelt domin gabatar da jawabi ga manema labarai. Abbas wanda ya magana da larabci ya ce ya yarda al'ummar guda biyu ƙarƙashin jagorancin Trump za su iya cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey ya ce yin tunanin ma'aikatarsa ta ba da wata gudunmawa a wajen nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban kasar da aka yi na shekarar 2016 wani abu ne da ke sa shi yana jin kamar ya yi amai. Kome ya faɗa haka ne lokacin da ya bayyana a gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Dattawa inda aka tado maganar sake bude zargin da aka yi wa 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton cewar ta tafiyar da bayanan sirri a imel ɗinta yayin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin wajen amurka daraktan na hukumar fbi ɗaya daga cikin manyan kusoshin gwamnatin amurka ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa a zaman da suka yi a yau laraba cewar hankalinsa a tashe ki kan bayanin sabon binciken da suka gudanar watanni kaɗan kafin masu bincike su wanke ta akan abin da ta yi ba daidai ba a jiya talata ne hillary clinton ta zargi comey da ba da gudunmawa a faduwarta a zaben clinton ta ce tana kan hanyar samun nasarar lashe zaben shugabancin kasar kwanaki goma sha ɗaya kafin zaɓe komi ya bayyana sabon bincike kan dubban wasiƙun imel da ma'aikatar tsaro ta samu a cikin na'ura mai kwakwalwar ta tsohon ɗan majalisar ɗan majalisa anthony wina wanda yake miji ga wata mace mai yi wa clinton hidima mai suna huma abedin labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc an harba wani ministan gwamnatin kasar somali lahira a kusa da fadar shugaban kasar magadishu a magadishu an tabbatar da mutuwar ministan ayyukan jama'a da gyare-gyare abbas abdullahi sheikh siraji bayan wata musayar harbe-harbe da aka yi a yau laraba waɗanda abin ya faru akan idan su sun faɗa wa sashen somaliya na murya amurka cewar an harba ministan ne yayin da masu tsaron babban ma'ajin ƙasar somaliya suka buɗe wuta ma'ajin nur jimal farah ya ce masu tsaronsa sun yi tsammanin motar da ke biye da su tana dauke ne da 'yan kunar bakin wake farah ya ce harbin ya faru ne a yammacin yau laraba mitoci 500 daga fadar shugaban kasar ta somaliya ma'aikatar cikin gida ta kasar afghanistan ta ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam a yau laraba a yayin da jama'a ke hada-hadar fita aiki a birnin kabul wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane takwas ya kuma jikka tafiye da ashirin da biyar mai magana da yawun dakarun rundunar nato da amurka take jagoranta captain bill selvin ya tabbatar da an kai harin ne kan ɗaya daga cikin tankunansa na yaƙi ya ƙara da cewa uku daga cikin sojojinsu na cikin waɗanda suka jikkata amma ciwukansu ba masu barazana ba ne ga rayuwarsu waɗanda al'amarin ya afku akan su sun ce fashewar bom ɗin ta afku ne a kusa da ofishin jakadancin amurka haka kuma ya lalata motocin fararen hula da ke kusa sannan mafiya yawan waɗanda al'amarin ya shafa duk fararen hula ne kuma 'yan ƙasar afghanistan tuni ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kai harin. labaran duniya aka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ɗazu-ɗazun nan wakilin sashen hausa nasiru alhikaya ya aiko mana da rahoton cewa dillalan taki sun yi zanga-zanga wallahi ka ce Dillalan ke zantawa gaban ma'aikatar gona bayan karɓar da babban sakataren ma'aikata da ya yi musu da albishar ɗin duba batun. Dillalan dai sun ce bashin banki na neman kai su har ƙasa sakamakon rashin biyan su bashin naira biliyan 29 da gwamnatin Najeriya ba ta yi ba zuwa yanzu da ma wani sabon bashin na shirin raba takin ta hanyar wayar salula a bara da ya kai kusan naira biliyan goma. Kabiru Fara shine shugaban kungiyar. Dan a baya suna ta gaya mana da baki yanzu mun fito mu ji face to face kuma mu gani a rubuce in an jima za mu koma gurin su ba mu a rubuce ga shedul din da suka yi za su biya mu in ya wuce nan duk abin da muka yi musu kuma su suka ji um, menene kuke jin za ku yi musu in suka ah. yi yin abin da kuke akwai ka akwai option da yawa farko political option yan Najeriya sun gaji da suna jiran a taimaka musu harkar noma gwamnatin Buhari nan ta manoma ce in ba a taimake su za mu rubuta a jaridu ba Buhari ya gani cewa ba a taimakon manoma liability ne da certificate din muritin muna da option ma mu je kotu mu ce sai an biya mu dole amma tunda muna dangantaka da ma'aikatar gona ba ma son ta kai ga shara sunana Alhaji Bello Abubakar Annur Kuntuwa mataimakin shugaban kungiyar manoman masara na Najeriya. Taki ya yi sauki a ƙasar nan wanda a wannan lokaci ƙololuwa tsada taki a ce naira dubu hudu. Amma daga baya bayan an samu canjin gwamnati shekarar da ta gabata ta dubu biyu da sha biyar da ba a yi wannan shiri ba zuwa sha shida sai da ta kai ga an sai yuriya dubu goma NPK zuwa bakwai zuwa dubu takwas. Ɗaya daga dillalan Adamu Bunyadi na karfafa ci gaba da shirin mai taken GES wato Growth Enhancement Scheme ko da ba a kammala biyan bashin ba. Abu da saba gani a wurin ba in ni ne har ma ta tsaya ba zan yi zanga-zanga a biya ni ba saboda ni ba wayo na yau Allah ya ban kuɗin ba ɗaya na biyu dama ban yi don Audu Obe ne zai zo ya biya ba. Ni na san na aiki mai kyau in gwamnatin da ake faɗa mai adalci ce ko ban bi sau ba za a biya ni. Kamar yadda talaka suka zaɓi Muhammadu Buhari ana tsammanin akwai gaskiya a ciki dole da Allah ya sa shugaban ƙasa ya gane muna da gaskiya a tausaya a biya za a biya ba sai ka ji kai banga ba amma masu miliyan sittin saba'in tamanin dari dari biyu uku a taimaka a biya su shine suka zo zanga-zanga kuma Allah zai taimake su abun kunya ne a gwamnatin Buhari talaka ya fito rigima Gwamnatin Najeriya ta bada alwashin biyan akalla wani kaso daga cikin kuɗin nan da mako ɗaya. We will also do our best to ensure that these payments are done based on equity and therefore all the dealers who we owe should be able to pay something out of the resource. Nan ma sakataren ma'aikatar gonar ne Bukar Hassan ke bada albishir ɗin biyan kuɗin cikin adalci. Shugaban ƙasa ya mince a fidda wani kaso na bashin da kuke bi a biya kunan take. Tsohuwar gwamnatin Jonathan ce ta kirkiro wannan shirin na raba taki ta hanyar wayar salula, karkashin tsohon minista Akimomi Adeshina wanda shi ne ma shugaban bankin Afirka ci Nasiru Adamu Hikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru, to yau rana ce ta 'yancin 'yan jarida, ga kuma yadda malama mai Mudi wata 'yan jarida a Najeriya ta bayyana irin kalubalen da ta ce mata 'yan jarida suna fuskanta a wasu ƙasashe irin su Najeriya. gaskiya akwai kalubale duk macen da kaga tana aikin jarida ba ba za ta iya aikinta yadda ya dace ba ne don ma za ka ga an ce ba mace ba namiji a aikin jarida to muna eh, iya ƙoƙarinmu amma kuma idan aka duba fuskan a al'adance gaskiya mata suna da matsala matsalan da muke fuskanta shine banda cewa idan eh, za ka zo wajen neman labarai ka yi baka da wani Eh, a ce hujja ka ce kai nan eh, mace ce to ban da wannan yanda al'umma ke kallon ka ko da yanda wasu ke kallon ka na rashin mutunci wasu da sun ga yar jarida kawai za su ce ba ta da mutunci yawanci yawanci za ka ga wani lokaci yadda aka ɗauki misali mata 'yan siyasa haka aka ɗauki mata 'yan jarida domin ba yadda za ka yi je eh, mace dole ne ta shiga inda maza suke shiga ba a keɓe mana inda mu za mu je mu nemi labarai daban ba ko ina aikin jarida haka ya gada amma za ka ga da walakanci da wani abu da mace take fuskanta sai dai saboda me aikinmu ne dole mu jajirce duk kalubalen da muke fuskanta za ka ga babban mutum kai ba yaro ba ba wani ma yaro karami zai kalle ka don ka faɗi gaskiya ya zage ka wani ma ya ce idan mace ce yar jarida abin da aka aka saba ce mata duk da mutuncin da mata suke rikewa a aikin jarida zaka ji wani don ya kuntata mata don ya hana ta rubutu ta faɗi gaskiya sai ya ce mata kin ga karuwa yar iska yar banza mene mene duk mazan da kike zuwa kike musu eh, eh, eh, hira da su ga su kaza kaza amma kai a matsayin ka domin idan aiki kake yi duk yar jarida da take aiki kuma ta san mutuncin kanta babu mai kare darajanta kamar yar jarida domin ita ce ah, take bakin duniya da ta yi wani abin da ba daidai ba ana neman hanyar da za a yi a rama mace saboda haka ko ba komai da komi akwai masu tsare eh, dokan ubangiji masu tsare eh, mutuncinsu bai kai mace 'yar jarida ba To akan wannan batu ta 'yancin 'yan jarida muke son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan yadda ku ya kuke ganin irin kalubalen da ɗan jarida yake fuskanta wajen gudanar da aikinsa bayan mun buɗe layukan waya. Baza na ya shayar su ko ta hanyar kasida bangaren mani na horon maza da rubutun jarida kafara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zama dan jarida da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke da oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko kusurwa tsaho da kafara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zama ko kafiwa ka yi banda mu yan jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka taba yan jarida ka fara yin shayar rawa ta yi mai maza ya zamo dan jarida ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma maiwa da oda na sani da tarihin kowa aje tanadi don jarida ka fara yin shayar rawa ta yi mai maza ya zamo da na alƙalami ya fi gafi na hoda da na ga dama sai in rubuto article ko in zano agenda. fara ya share rawa wace mai maza ya zamo ɗan jarida. Kuka faran doki magauta kai tsaye ina rike al'amu da a duniya abinda na so shi zanayi na zamo ɗan jarida. guri in tauna ta kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zamo dan jarida kafara ya share rawa ta mai maza ya zamo dan jarida a yanzu ni fa ko ba ya ba amin in ka mun sai da idan na nemi mata in ka sake kaje ka a jarida kafara ya share rawa so a aji kaɗan loto kaɗan ko ina sai a sada. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga Kano. Salamu alaikum. To muna jin ka. Eh, sunana Umar Hafsuri Mullaja kuma yana kiran ku ne da kanan karamar hukuma wudil cikin jihar Kano. To, me an ra'ayinka? Ni ra'ayina shine gaskiya 'yan jaridu suna da muhimmanci amma duniya baki ɗaya amma matsalar mu mu ta 'yan Najeriya shine nan za ka samu gidajen rediyo musamman na cikin gida na Najeriya wani labarin ba su iya ba mu ba mun kamo na kasashen ƙetare sannan za mu ji labarin mu wannan kawai a matsayin na masu sauraron rediyo ni a matsayina na mai sauraron rediyo gaskiya wannan abu yana ana jin daɗin wani abu ya kamata a ce in an faɗi magana kamar na kasashen ƙetare to a ce su ma kamun ma faɗa a ce su cikin gida sun bayyana mana ni kowanne ke so su shawo kan al'amuran wani abu in dai su yi aiki kawai da gaskiya duk gaske da ta zo kawai su faɗe ta wannan shine ra'ayina daga umar hasuri laja da karan karamar hukumar wajen cikin jihar kano. to mun gode da wannan ra'ayi naka kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga waɗanda yanzu ne kuka lalubo wannan tasha yau da yake rana ce ta 'yancin 'yan jarida muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawararku akan yadda irin irin kalubalen da kuke zaton 'yan jarida suna salamu alaikum mun sami kira daga delta ko eh muna jin ka ibrahim daga delta ko eh muna jin ka malam ibrahim me an ra'ayinka eh, ra'ayin da gaske yadda ake kuntata a 'yan jarida gaske ba ma jin daɗi haka kamar ma najeriya da nijar da kuma kamar da sauran ƙasashe ba ma jin daɗi saboda in ba don su ba ba ma sanin abin na gwamnati To mun gode malam. Abin gaskiya ba ta rike dai kowane hukuma ta ji zai yaƙi a lokacin ba. A dina musu wannan wulaɗen su ba daɗi. To Allah ya sa an ji mun gode da wannan ra'ayi to daga eh. Delta bari mu katsina birnin Dikko. Salamu alaikum. Katsina kana ji na? Ko kina ji na? Eh ina ji. To muna tare da kai dawa muke magana. magana da Hamisu A malam kaɗan daga murya ka ba ma jin ka sosai. Kun da magana da Hamisu Garba. To mi an ra'ayinka? To, da alama dai malam na katsina ba ma jin shi sosai. Salamu alaikum Kebe. Hello? Eh muna jin ka. gaskiya 'yan jarida suna samun matsala dangane da aikin jarida amma su kuma 'yan jarida wasu suna ba da bayanai na karya waɗanda ba gaskiya ba. To, da wa muke magana? Kina magana da Sula mai injin korama ji a Kebbi. To, mun gode da wannan ra'ayi, har yanzu dai muna Kebbi. Salamu alaikum. To, kuna ji To, da alama layin na keban mun rasa. to ana dai tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma mun buɗe layukan waya ne domin jin ra'ayi ko kuma shawarar ku akan irin kalubalen da kuke tsammanin 'yan jarida suna fuskanta salamu alaikum kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to muna jan ka sunana alhaji musan garo mai reto da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya muna jin Alhamdulillah malama tun mai barka da aiki kuma idan muka ɗauki wannan al'amari na maganar matsalolin da ake samu ga 'yan jaridu babu shakka gaskiya akwai fannoni guda biyu tunda muna ɗan taɓa wannan aiki a kafafen watsa labarai na gida Najeriya kun san matsalolin da ake samu za su iya shiga guri ka je ɗaukar report ma ka ga inda ake kyararka ake korarka da sauransu to amma ni ya tun mai ba abin da nake tausaya illa mata masu ɗaukar rahotanni saboda matsalolin da ake samu su matan wani zubin idan ba a samu matsala idan ba a samu tsaro ba akan samu irin waɗannan abubuwan akan misraɗe akan wulakanta su har ya kai ga kada an ce wani ma ya maru wata ɗan jarida to kaga irin wannan abubuwan ba abin da ya dace bane ya kamata a ce ɗan jarida mutum ne mai mutunci mai daraja wanda za a rika shi life security kuma idan muka ɗauka za mu kira ga 'yan jaridu na gida kamar su daina goyon bayan gwamnati akan abubuwan da suke domin jihohi za a ga mutum yana aiki a gidan rediyo sai ga yana goyon bayan gwamnati da ke jiha ko kuma yana wasu abubuwa da sauransu to alhaji Musa garo mun gode da wannan ra'ayi bari mu sake koma katsina salamu alaikum mai magana alaikum yawa muna jan ka mai magana usman ne daga fusa karamar hukumar to malam usman muna jan to yau dai muna fama da matsalar network kada dai kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka to mun samu kira daga plato salamu alaikum alaikum salam sunana wilfred daga mango to muna jin ka wilfred ra'ayina game da masu jarida hmm. da allah su ba su ringa ba da rahoto na gaskiya don wani lokaci suka ba da irin muna jin kamalan eh, a turin ga fada abin da yake a zahirin gaskiya shi na ra'ayi na to mun gode malam winfred da wannan ra'ayi naka to daga plato bari mu yi makwabciyar ta jihar nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu to muna jan ka ya to ni gaskiya ba rike rediyo ba ina za a iya taimaka don faɗa man magana a eh muna magana ne akan da yake yau rana ce ta yancin yan jarida akan irin kalubalen da suke fuskanta to bari mu yi kaduna salamu alaikum a malam na kaduna don allah ka kashe rediyonka don allah ka kashe rediyonka tukunna a kashe ma yake wallahi ban kunna ba to da wa muke magana wato sunana Murtala Aliya Jimai na kiran ku da gare da gasa a Kaduna da Najeriya. To muna jin kamalan Murtala. Gaskiya 'yan jarida suna da mahimmanci a rayuwar mutanen birni da na ƙauye har da ma 'yan boko gaba ɗaya. Daidai tun da su da jarbi suke karanta da kalliya na gizo amma kuma sun ga na kalli wasu labarai a ɗan jarida na sashen Hausa na Faransa a wannan ƙasar ta ba an ɗaure shi shekara goma kin ga aka ba adalci ake masa ba. don shi ya kamata a ce yadda na ga kungiyoyin rikici sun shiga magana a ce a ta tsayin daka in gwamnatin kasar ne ma dai za ta zalunce shi ne a kwatan matakin sa kuma kin ga kamar mu nan mun samu kamar me yayi aiki shi kuma yana taya da abu ne na sa rai da makamanta ka nan Najeriya za ki ga wasu suna gaskiya wasu kuma suna akasin haka to duk dai ya kamata kungiyar jirgi su haɗa kai matattu a ciki su kore su a harkan kuma su ƙara gyara tsarin da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode da wannan ra'ayi bari mu yi jihar Ondo. Salamu alaikum. To. Ma sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin washington dc kuma muna karɓar ra'ayi ne akan yancin da yake yau rana ce ta yancin 'yan jarida muna so mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan irin kalubalen da kuke ganin 'yan jarida yana fuskanta wajen gudanar da aikinsa ko kuma matsaloli to bari mu jihar hannaja salamu alaikum wa alaikum salam malama mai barka da aiki barka ka dai suna na bala na bude daga nasarawa kanji to malam bala muna jan ka to ni ra'ayi na game da yan jarida gaskiya mutane ne masu muhimmanci a dukkan kasashen duniya sannan kuma na bakin cikin cewa da aka yi an daure wani dan jarida shekara goma a wata kasa to abin bai ban sha saboda dan jarida mutum ne wanda ya kamata ko ina ya cika wanda har ta fannin yaki an ba da izinin cewa kada a harbi dan jarida wurin aikinsa to yana iya kurɗawa ko ina ya aiki ba za a cewa wai shi dan boko haram bane a daure shi ni ra'ayina kenan kuntatawa ne to na gode to malam bala mun gode da wannan ra'ayi kuma da ra'ayin naka muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyi na yau amma aka ce gobe ma rana ce Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ɗaya daga cikin fitattun manufofin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya shine ganin cewa ƙasar Koriya ta Arewa ta watsar da shirinta na ƙera makamai masu linzami. Sai dai kuma bayan an share shekaru ashirin ƙoƙarin manufofin diflomasiyya na takawa shirin birki har yanzu ya kasa samun nasara a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da yake jawabi a gaban kwamitin tsaro. barazanar kore ta arewa na ci gaba da tsananta koriya ta kudu da japan da kuma uwa uba ƙasar amurka ya ce a duk gwaje-gwajen makamai masu linzami koriya ta arewa na ƙara jefa ƙasashen nahiyar arewa maso gabashin asiya da sauran duniya cikin rashin kwanciyar hankali da rikici a lokaci mai tsawo ƙasashen duniya sun daɗe suna lallashin koriya ta arewa wajibi ne a kawo ƙarshen wannan lokaci a cewar sakatare tilasan mun faɗi haka da farko kuma mun sake nanatawa lokacin bin hanyoyin lalama ya wuce kara hakuri ba abin da zai yi illa ƙarfafawa koriya ta arewa karfin gwiwar jin cewa an yarda da shirinta na nukiliya lokaci ya yi da ya kamata dukkan ƙasashen kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya su tashi tsaye su matsa lamba akan koriya ta arewa domin ta bar wannan mummunar hanya a cewar mr tillerson ina kira ga wannan kwamiti su ɗauki mataki kafin koriya ta arewa ta yi wani abu sakatare tillerson ya buƙaci a fara ɗaukar sababbin matakai uku ba tare da ɓata lokaci ba Na farko, Amurka ta buƙaci dukkan ƙasashen mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya su aiwatar da yarjejeniyar da suka ɗauka a kan ƙasar Koriya ta Arewa, wani haɗa da dukkan matakan da ke ƙunshi a cikin ƙudurorin majalisar masu lamba biyu uku biyu ɗaya da biyu biyu bakwai sifili. Na biyu, Amurka na kira akan duka ƙasashe su dakatar ko kuma su rage ƙarfin dangantakarsu ta diflomasiyya da ƙasar Koriya ta Arewa. Taƙaita harkokin diflomasiyya da sauran ƙasashe zai yanke ma kasar hanyoyin samun abubuwa da take bukata. Na uku, wajibi ne mambobin kwamitin tsaro su ɗora wa ƙawayen ƙasar Koriya ta Arewa da mutanen da ke goyon bayan shirinta na makamai masu linzami sabon takunkumi da kuma takura waɗanda ta mallaka. Bugu da ƙari, Sakatare Tillerson ya yi kira ƙasashen duniya su dakatar da kwararar baƙi masu zuwa aiki da kuma daina sayan kayayyaki daga gare ta musamman sinadarin kwal. Ƙasar China na da muhimmiyar rawar da za ta taka, a cewar Mr. Tillerson, tunda ita ce take da alhakin kashi casa'in na cinikayya da kure ta arewa amurka na fatan ganin china ta ƙara yawan matakan da take ɗauka ko bayan waɗanda ta riga ta zattas da ƙarshe wajibi ne a tantance cewa ƙofa buɗe take wajen ɗaukar duk wani mataki da ya dace don shawo kan wannan matsala ta kure ta arewa sakatare tilasan ya ce mun fi son a warware matsalar a hanyar tattaunawa amma dole mu kare kanmu daga take-taken kore ta arewa lokaci ya yi da za a kaddamar da sabuwar dabara don raba koriya ta arewa da makamanta na nukiliya wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to wannan kuma shine ya kamu ga takaitattun labarai kafin mai sallama. A lokacin ganawar da suka yi a yau Laraba a fadar White House, shugaba Donald Trump na Amurka da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas sun yi alkawarin kokarin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Trump ya ce dole ne Falastinawa da Isra'ilawa su yi aiki tare domin cin yarjejeniyar ya kara da cewa zan so in zama mai shiga tsakani ko kuma mai ƙoƙarin ganin an sasanta ko kuma wanda zai sa ido daga gefe kuma za mu gama wannan aiki yayin da ya tsaya tare da shugaba trump a cikin ɗakin roosevelt domin gabatar da jawabi ga manema labarai abbas wanda ya yi magana da larabci ya ce ya yarda al'ummar guda biyu ko ƙarƙashin jagorancin trump za su iya cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa. shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka fbi james comey ya ce yin tunanin ma'aikatarsa ta ba da wata gudunmawa a wajen nasarar da donald trump ya samu a zaben shugaban kasar da aka yi na shekarar 2016 wani abu ne da ke saka shi yana jin kamar zai yi amai Kome ya faɗi haka ne lokacin da ya bayyana a gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Dattawa, inda aka tado magana sake buɗe zargin da aka yi wa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton cewa ta tafiyar da bayanan sirri a imel ɗinta a yayin da take rike da mukamin sakatare harkokin wajen Amurka. an harba wani ministan gwamnatin kasar somaliya har lahira a kusa da fadar shugaban kasar a mogadishu an tabbatar da mutuwar ministan ayyukan jama'a da gyare-gyare abbas abdullahi sheikh siraji bayan wata musaya harbe-harbe da aka yi a yau laraba to allah ya kyauta masu sauraro ƙarshen shirin wannan dare kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu lokacin da sauran abokan aiki za su gabatar muku da wannan sabon shirin a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki jami'ai alice daga nan birnin washington dc nake fatar mu kwana lafiya allah ya ba mu alherinsa amen